لا يحل حراما ولا يحرم حلالا إمام البخاري في باب لك بيان man kudiya lahu bi duk sa'an da aka ɗauki haƙƙin dan uwanka aka baka sawa'an musulmi kan uwanka ne musulmi ko ko dan uwanka ne cikin mutuntaka mutum dan adam ko da karni ne ko da kafiri ne bala ya akul kada ka karba kada ka yadda menene yasa sai Imam Bukhari ce abinda yasa aka ce kada ka karba fa inna qada al-hakim la yuzillu haram wa la yuharrimu halal yace hukunci a kotu hukuncin da ta tabbatar baya halata haram ko ya haramta halal in ya zamana ya bayyana wurin kotu ga magana inda gaskiya take zahiri a ƙashin gaskiya kuma can gaskiyar take kai da aka ɗauki haƙƙin wani aka ba ka kasancewa ba ka da gaskiya wai kotu ba ta halarta ko ta haramta ba kotu duk inda take duniyar nan sai dai ta zartar da hukuncin ahkamul hakimin babu kotu duniyan nan da ke da yancin da ce hara halalun wa hara sai dai ta zartar da hukuncin ahkamul hakimin sai Allah madaukakin sarki kotun duniya kotun duniya ce ko kotun lada ko kotun ina ce ba ta da yancin ta ce wani abu sai dai ta zartar da hukunci akan haka duk sa'a da kotu ta yanke hukunci ta ba ka gaskiya kai kuma kasan cewa gaskiya na mata ka ce ta wani ne ce karsa tarba shari'a ta ce karka yadda ta tarba ranar lafiya zai zama maka alaƙaƙa. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد abinda ya kawo ابن ده يكاو كده يتي hukunci kaza kaza kaza me ce ke hujjarsa menene dalilinsa waɗannan zan tutu kare ki zuwa na hadisai abinda Imam al-Bukhari abinda ya kamata mutane su malamai su ko alƙalai su na haka dai ka dauki sahih Bukhari sahih Muslim sunan Tirmidhi sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah sunan Nasa'i Muwatta Malik waɗannan baki ɗaya, su ce babin kaza babin kaza to fikihun su kenan fahimtar su kenan in ka tattara su ka bi sai ka auna su da shari'ar turawa ko shari'ar ina ne da menene to anan sai ka yi kai ma addinin musulunci aiki ko hidima ne ko ka bar shi rubuce saboda kana jin tsoro kar ka fitar a hana ka kujerarka a hana ka eh, eh, a kar a baka kar a hana ba za a dauke ka aiki ba ba za a babu laifi sai ka yi ka ajiye wata rana bayan ka wani zai zo yana son yayi ma addinin musulunci gata kuma ba shi da wannan ilimi sai a dauko a nuna miki a ce ga wani musulmi dan uwanka gabanin ga abin da ya kuma ya san duk kotun duniyar nan duk tsare-tsaren duniyar nan ya karanta su ya san kuma ya tabbatar da cewa ga abin da ke gaskiya to kaga ka haskaka masa aiki ka haskaka masa hanya kenan kuma ka karfafa masa gwiwa to sai dauka yayi aiki da shi kana lahira ana zana maka lada baka ga ai da kana lahira ana zana maka lada to yayi daidai da a rayuwar da kai ba kan shar'an musulunci ba kuma ya riga ya zama hanyar samun abincinka hanyar rayuwarka yanzu a ce shi ke nan ka dakatar ko ka bari in ba imani mai karfi bai zai ya mutum zai zai yana da wahala ko shari'a musulunci duk inda aka akwai hanyar da za ta nuna maka ya za ka yi tafira ya za ka yi tafita sai ka zo wala Allah ka zo ranar lahira min alladhina khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a sai al aya take ne asa Allah an yatuba alaihi za kuma min Allah fa innal fa innal asa min Allah wajiba alaysa kadhalika sai ka zo zama cikin alladhina khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a rayuwarka duk kai rayuwa akan bugu akan shari'a annasara akan lokaci akan menene yanzu ka girma rayuwa ta kusa karewa ko ka ko da kana da sauran rayuwa din ka rubuta ka ce ga addinin musulunci shine addinin ka wannan abin an tsira ne akan ka to me ke tabbatar da cewa gaskiya kake shine ka zuba ka bada ilimi ka rubuta ka aji wannan hukunci Imam Bukhari ya dawo sai ce ga hujjarsa حدثنا mm. Abdul Aziz بن Abdullah قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب ابنه ابي سلمه أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها da haka ake tabbatar da labari da haka ake tabbatar da shari'a da haka ake tabbatar da duk wanda zai faɗi wani abu a kofar gidansa ne a masallaci ne a hanya ce a ce me dalilin ba zai ba ce an fulanin an fulanin an fulanin Allah ne ya ce shi ke na matsala rigima babu saura rigima ta mun gane ku amma kowa ya zauna sai ya tashi fada abin da ya ga dama ya kwana lafiya gobe kuma zai goge bidiyon zai fada wanda ya ce nan mutane sun tafi da cikin hayaniya da wudani imamu bukhari wani ya ce wanda duk aka yi zancar masa da hukunci ba shi da gaskiya kare karba shi kenan bai yage tafi haka ba a'a sai ce dalili na shi ne malami na ya ce nan malami ta ce masa malami ta ya ce masa malami ta ya ce masa matan manzon Allah ita ta ce in aka ce matan manzon Allah ta faɗa ta faɗi wani abu ne danganci gidan manzon Allah to menene ta kuma ce umma salama ta ba da labari a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa annahu cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sami'a khusumatan bi babi hujratihi wa manzon Allah ya ji hayaniya khusuma jayayya a baki kofar ɗakinsa fa kharaja ilayhi sai ya fito duk wanda kake cikin gida ko a daki kaji ana hayaniya ko ana kusuma fitowa za ka yi daga menene alama sai ka gyara musu ko ka tsawata ko ka sai manzon Allah ya fito yana fitowa sai ga su suna nan suna kusuma suna jayayya wanda yace ni ce da gaskiya wanda yace ni ce da gaskiya wanda yace kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu fa qala sai ce inna ma kada ta fasire ana basharu ni kaman ku ne cikin cewa ni ma dan adam ne amma fa akwai misa bambanci na da ku na cewa ni manzon Allah ne wahayi na sauko min a wannan bangaren ba ɗaya muke ba amma sanin gaibi ni da ku ni ma ban san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da ni sanin gaibi na ba daidai yake da sanin gaibi na Allah ba ilimi na ba daidai yake da ilimin Allah ba ilimin Allah cikakken ilimi ne kamili ni kuma ilimi na sai abinda Allah ya ma ya sanar da ni abinda Allah bai ga ma ya sanar da ni ba to ni manzon Allah ne ba musharikun lahu bane ni ba ni da musharaka da Allah tare da Allah madaukakin sarki ya sa manzo Allah ce na fi ku sanin Allah kuma na fi ku girmama Allah kuma na fi ku tsoron Allah yace inna ma ana basharu wa innahu cewa shi yadda al'amarin yake na atimil khasmu masu jayayya masu kusuma suna zuwa mani fal'alla ba'dahum ay yakuna ablaga min ba'di yace watakila wani sai ya zama ba shi ke da gaskiya ba amma saboda fasahar magana da iya tsara magana da iya kaza ya koyi lo ya koyi kaza ya ke tsara magana zai iya juya ƙarya ta zama wutar ɗaukamannin gaskiya sa'annan kuma Allah bai ga dama ya sanar da manzon Allah hakikanin wannan al'amari ba manzon Allah kuma sai ya aiki da zahiri Ka kagon batini manzon Allah da kanshi ce bai sani ba manzon Allah kansa yake bai sani ba ba haka bane sai hukunci da zahiri haka manzon Allah ce nahnu nahkum bil zahir wallahu tawalla sarai wai da ya san batini fa ahsibu annahu sadiq ina ma'ana fa ahsibu zaina ne sai na zaki na tsammanin cewa shi ke da gaskiya dan Allah bai ga dama ya bayyana min hakikarin al'amarin ba amma Allah ya bani izini in hukunci da abin da ya bayyana min fa aqdi lahu bi zalika sai na hukunta masa cewa to yadda dai yadda dai tsarin magana ya zo da dokoki suka zo da hujjoji daga gari zahiri wannan shi ke da gaskiya manzo Allah sai sai na ba shi gaskiya faman qadaitu lahu bi haqqi muslim duk wanda na yi miki hukunci na ɗauki haƙƙin wani musulmi na baki gini kan cewa zahiri shi ke da gaskiya fa inna ma hiya qit'atun minan nar manzo Allah ce fa yanki ne fa na wannan abin da na baka dan Allah manzo Allah zai yanka yanki na da gangan ya ba wani da gangan manzo Allah zai wannan bai zai ba amma Allah bai nuna masa hakikanin wannan al'amari ba sai hukunci da zahiri da Allah ba shi izini yayi yace to in ya zama na hukuncin manzon Allah baya halaka haramu wane ne zai zo ya halaka maka komai manzo Allah ce ni zan hukunta ce kai ki da gaskiya saboda zahirin abin da na gani amma kasancewa na manzo Allah rasulullahi afdalul bashari habibullahi khalilullahi as-sadiqul duk da wa'annan sifofi abin da yake ba gaskiya ba ba zan isa cewa ya zama gaskiya ba shi sa in na baka ka da shi in ba haka ba zai zama maka yanki ne na wuta kuma kowa ya san mustahili ne cin amana ko yaudara manzon Allah ba zai manzon Allah ya ce unsur afaka zaliman aw mazluman manzon Allah ce in manzon Allah ce qala Allah ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu duk manzon Allah ya je karanta da mu ba haka bane manzon Allah zai zalunci zai goyi bayan zalunci mustahili zalunci da ha'inci da yaudara mustahili ne cikin haƙƙin annaba da manzanni فليأخذها أو يتركها Amurka تهديد ne wannan ba an ba shi zabi bane ana tsawatar da shi ne ko ya dauka ko ya bari sakamakon su zai gani a ranar lahira manzon Allah ke na siyayyen halitta ya ce in ya yi hukunci da zahirin abin da ya gani hakikanin a gaskiya tana wancan bangare hukuncin manzon Allah ba zai halatta maka ba wane ne zai zai halatta kansa ko ya halatta ma jama'a su abin da suka ga dama a take shari'a ana kallo har abada wallahi fatal fatan kuskure ne yaudara ce da cin amana قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لنا عائشة كان عتبة بن أبي وقاص عتبة بن أبي وقاص dan uwan Sa'adu ibnu Abi Waqqas shi ya umurci dan uwansa ahida ila akhi Sa'd ibn Abi Waqqas shine ya faɗa ma dan uwansa ko kaninsa ko wansa da dan abi waqqas annabna walidati zam'ata minni yace kaga ya kai sa'ad wancan kuyangar zam'a dan da ta haifa dana yace wai dan sa ne ma na sai mata kici kenan faqbirhu ilayka ka karbe kai baffan sa ne falamma kana amul fatihi shekaran da aka bude makka akhadahu sa'ad da sa'ad ya tafi sai ya kama wannan da yace dan uwana ya bani umurni cewa wannan dan dan sa ne saboda haka na dauke shi na kawo shi a cikin mu fa qala ibn akhi fa qala ibn akhi qad kana ahida ilayya fi fa qala ilayya abdu zam'a sai abu zama a yazo yace fa qala akhi wa ibn walid abi wulida ala firashi yace wannan dan uwana kanina ne dan ko yan mahaifina ne akan shi mahaifina aka haife shi da an samu jayayya ne wannan dan dan wana ne wannan yake dan uwana ne ma'ana dan uwana ne kane nan fatasawaqa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da matsala ta kiti da take cewa sai aka kai aka dauke ta aka je majalisar ɗinkin duniya sai aka je da wannan matsala majalisar ɗinkin duniya har da lafiya sai aka je wurin manzon Allah aka ce ya Allah ga abin da faru wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza فقال سعد kowa zai kawo hujjarsa kowa zai kawo dalilinsa sai sabiti ya rasulullahi ya manzo sallallahu alaihi wasallam ibnu asim dan kwana ne kana ayyuna ila yabi ya ce da madina karbi wa qala abu zama'a abu dan zama'a ce da wa ibn walid tabi wulida ala firaji kani nani dan ku yargar mahajina akai tsidan mahajina aka hake kowa ta kawo hujja ko kowa ya kawo ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa ya abdul kai abdul zam kaga akai kai dan wanka kuma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al waladu lil firashi walil ahi walil ahiri al sai manzo Allah da hukunci namijin da ya abu mace ne shi ne kira shi ne da kimfidanta in ta je wani miji na gaske ta zo har abada ne wannan miji nata ɗansa ne saboda ne shi ne alwaladu min firashi kila a samu ilimin a danganta a danganta ka wannan ga manzo Allah hukunci da ke ne alwaladu min firashi wai me kenan ka namijin da aka haifi ɗan a kan shimfidan sa ne ko ko kan ma'ana wanda yake mallaka mace ko ya eh, ku yanka ta ce ko ma kasa ce ne ke da hakki ta walil alhadar wanda ya yi na da wannan matar sai a azabta masa da kunci in bulala ya tantanta a masa bulala in ba ya tantanta a jefe shi har ya mutu hukuncin da manzon Allah ya yi saboda abin da shari'a ta faɗa amma da yake a kashin gaskiya akwai kamannin wancan bangaren su na arubun abi waqqas sai manzo Allah ya ke sau da ɗan zamba ki koyi makare su bane gani da a ce wannan dan hakikan na wannan ne ya zama wala in shi Zainab ya zama kare ta kin kare ta kuma haramin ta ne ya za a ce ta kole masa manzo Allah sai zarta da hukuncin shari'a yace abinda shari'a ta faɗa wanda ke mallaka ku yanga ko mijin da ke auren mace dan ta je wani aiki da jaru ba za a ce wannan tsara ta haifa dan wancan mutumin bane a'a dan mijin ta ne dan uban ne amma da yake akwai kamannu na wancan gida sai sauda kada ki bari ya gani shi hijabi ba na ba muharram ki bari ثم قال لسودة بنت زمعة اهتدي منه لما رأى من شبه في خطبة yake saboda manzo Allah ga yana da kamannin su ba kan bangaren su an tunna yake ke yi su da kar ki bada gani fa ma ra'aha hatta laqi Allah ta'ala saboda bata bari ya ga da haiba duniya mun ga yana ke da hudu ko ba zalik ba goyon bayan wani gatar gaskiya ka hujjar ka ni shari'a ta faɗa kare da wannan hukunci shine gatar ka babu hukumi fil bi'r wa nahwihi babin da ke bayanin hukunci a kan dangane da rijiya da makamancin rijiya قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور والعامش عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتتئ مالا وهو فيها قدر الا لقي الله وهو عليه غضبان yake duk بيرن ya rantsu akan karya da yi sauki dukiyar mutane da yi shi dukiyar mutane da ya zalunci mutane zai hadu da Allah madaukakin فأنزل الله في الله يتوقع آية إن الذين يشترون بعهد الله الآية كفني سوى للي وأنك مسيو الكور الله هو الدين الله دوين شرعي تأم الدنيا لخسارة فجاء الأشعف في أشعف يزو وعبد الله عبد الله يحج في أشعف يزو عبد الله ينمس ونا حديث فقال إجلسي نزلت نيني سندية سوكو ونا آية وفي رجل خاطبته نين وانا مسلم كي جاهلة في ذكر أشنو أسمع سندية وتريجية وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا من قال صلى الله عليه وسلم على قبيلنا أنا رشيدا قلت لا لنتبعني بالسيرة قال فليحلف يشير إلى الصعب إلى من في عبدا قلت إذا يحلف إذا يحلف فلسيت يرقع ونزلت إن الذين يشترون بآل الله الآية لأن لا يتوقد وأن سكي كريا كوف يرقع عن كريا دس من لكيلو في المتاني كوف سيجو في المتاني لا تفرد أن لا تتوقع كيف أن لا يتوقع أن لا يتوقع عذابا babu qada'i fi kasir al-mal wa qalil yace barin da ke bayanin hukunci azanta da hukunci a cikin dukiya ko mun kankanta ko mun yawarta yawa dai ba ta shi da adadi din daga farkon misali har abin da ya dangana da dukiya ya ana cin yawa to dukiya kadar ne adadin dukiya kadar an suka ce abinda misabin da in mutum ya sace za a yanke masa hannu shi ne dukiya kaɗan abinda ya kasa da haka suka ce ba abu ne da ke kima ba kamar yanzu mutum ya ce yana da ke ko fitika ko naira ɗaya ko ya ɗauki naira ɗaya ko bai ne ba ba ta da kima da za ta ce ai wani abu wani abin a zo a gani to me ina ake farawa sai suka ce dukiya na farawa ne daga misabin da in mutum ya sata za a yanke hannunsa وقال ابن عيينة عن ابن الشبرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء يسي حكم في السن يا كتر كود يوا تتين كل حشي ne ya rataye da dangane da haƙƙi ne na mutum to kila sai a yi hukunci a tabbatar da gaskiya saboda a hana zalunci قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان امها ام سلمه قالت أن أم عن أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبت خصام عند بابه فتم الله جي jayayya ana mutu a wurin kofar ta gidansa fa faraja alai sai fito fa qala lahu da su inna ma ana basharu ni mutum ne wa ban san gaidi ba sai abinda Allah ya sanar da ni baya nuna cewa ni da ku ɗaya muke a sanin gaidi ban san gaidi ba kaman Allah amma ni na tsara ku cikin sanin gaidi Allah ya sanar da ni abubuwan da Allah bai sanar da ku ba ni da ku ba ɗaya bane haka kuma ni da Allah ba ɗaya bane Allah ya sanin gaidi na da na Allah ba ɗaya bane haka ku kuma ko da yake ni ma bashar ne kaman ku irin na da ku ba dai ban kullum mala'ika na so ba mala'ika da sai kaza kaza kaza kaza kai ga mala'ika nan sai ka bar duniya mu kai hankali ba ni da ku za mu zama daya kuma za a ni a cikin da mujaraka da Allah gaskiya ne gaskiya wa innahu yatina al-khatm masu jayayya sukan zo min fara Allah ba'dan ay yakuna ablaga min ba'd kace wata kira wani zai zuba shi da gaskiya amma yana da fasaha ya ke fara magana aqdi lahu bi sai na bi zahirin masala mai masa hukunci wa ahtibu annahu sadiq ina zaton cewa shi da gaskiya faman qadaitu lahu bi haqqi muslim duk wanda gaskiya sai na hukunta masa na yanka hukunci akan haƙƙin wani musulmi na baka fa ina ma tafiqatun min Allah yanki ne na wuta cewa na manzon Allah yayyan halitta bai ba ni dama na mai da gaskiya ba bai ba ni dama na goyi bayan zalunci ba abin da yasa nazarta da wannan hukunci ban san hakikanin gaskiyar abin bane abin da yi haƙƙi da shi zahirin matsala kuma Allah ya ba ni izini hukunci da wannan duk wanda ya halatta masa abin da Allah ya haramta ya karya kowa ne ne duk wanda ya halaka ma kansa komai ya yi ƙarya kowane ne ne shi fali aure da ana babu bai imani ala nasi amwalahum wa diya'ahum yace babin da ke bayanin shugaban kasa ko gwamna ko sarki ko hakimi ko mai unguwa ya ga wani talakansa ya shiga cikin wani hali na kakanika yana bukatar taimako sai da shi a shiga ciki a gyara masa matsalar abin da faruwar sahabi ne yake da bayuwa, ko yake da bawa ko yake da wani abin abin da yake mallaka kenan sai ya dauka ya bayar fi sabilillah sai aka zaba manzo Allah bayar sai manzo Allah ya ga wani ya ya zai baki duka a sai yana da wata dukiyar ba wani ba sai a kyale amma ba shi da wata dukiya kuma ga shi da cikin wani hali sai manzo Allah da kansa ya zai dauki dukiya ya sayar dukiya ya sayar dirhami 100 yake ba shi ku ba shi ya yi jari da su koya wa da su ya fi ya bar kansa cikin wahala da cikin talauci ba a ce ka je ka kwace nasu ba ba wai ka je ka kwace nasu ka fi su karfi kai musu yaudara ka nuna mun kai ne dan boko kai kai ya rutu kai ka san a'a nasu din ma ka gyara mu kin da zo zauna lafiya saboda in aka samu sakaci wani da ta da gangan sai an da na tsara Allah bai taba babu sai ko mulki ko jagoranci baka fi kowa kyau ba baka fi kowa asali ba baka fi kowa daraja ba baka fi kowa ilimi ba baka fi kowa kaza ba Allah ya tura ka akan alatiran ko suna su kuma ka su dole su bi ka sannan Allah dai ka kai abinda ka dama ka kwana lafiya sannan ranar lafiya kuma ka buka ce in kana da dabara a duniya zaka ka iya riga nan za ka yi fita nan za ka yi kulle nan yi bude na. to ka sani cewa akwai ranar da za ta zo yau wani abin da ka sani duniya ya isa ya gama aiki eh, mutum ya gama aiki wadatar ka gama aiki ilimin ka ya gama aiki kasuwancin ka komai da baya aiki an canza sai ka wayi ba ka da komai ba ni da komai ba shi da komai ba shi da komai ba mu da komai ba su da komai sai aikin da aka gabatar na kirki ko na munkashar wanda shine za a tambaye ka wala qad munafurada furada kama khalaqnakum awwala marra وتركت ما خولناكم وراء ظهوركم haka Allah ya kun zo min ɗayan kamar yadda aka haife ku aka halittu kowa uwarsa ta haife ku ne tsirara ya zo haka ta haka ka haka ta haka ya haka kowa ya haka kuma za a waye gari ranar tashi a kiyama tsirara ba ba ka da account ba ka da check ba biro ba komai ka tashi haka ran tun daga duniya a cikin ba ba kai gidan gaskiya ake da yau za a je nan za a shiga nan za a je nan za a je za a je kaza za a je kaza za a je kaza to ko shugaban dan alsabi duniya radda ya mutu nan ba ofis za a je ran nan sai a je wurin tarar sanan an alsabi gaskiya eh, nan za a je a neman mata dan wa'ancan da aka tara sun zama ne wannan aka tashi ba ba za a bi an yawo su a wannan ba a bukata ba a da bukata da yake gidan gaskiya ake ta ce ko ba ta ce ba wannan yana nan yana za a baka kyauta sannan kai ne ko kai da jini ran abaje kai ne kai ne kai ne kowa ne ne kai ne kowa ne ne kai sai ka ana tashi da kai sai a bar duk kawai da kasar duniyar nan duk ba za a duba sai a da wurin gaskiya sai a da wurin a da shi da shi za a je a samu kowa inda za a saka shi ba jayayya ba wani ne na kika ko shekara biyu ba za a ce ai dai su wani za a ba a'a kowa ne kana zuwa ka tarar da naka ajiye din an zo gidan gaskiya ke duk wa'ancan da aka zana aka yi menene aka saya aka dauka aka wa wata aka menene aka ajiye Sannan ba su da amfani wallahi ba za su yi maka komai ba kuma Allah ya sai dai in Allah ma arziki cikin waɗanda ka saya ko ka ɗauka a gina masallaci ko makaranta ko a ba talakawa ko wanda ba su da shi to su ne za su yi maka amfani to manzo Allah shi ne wa qad ba annabi sallallahu alaihi wasallam mudabbaran min nu'aym ibn naham yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da wani bawan da aka yanta shi bayan da gidansa ya bar duniya nu'aym ibn shi ne yana da bawa yace wannan bawan na yanta saboda Allah baya na bayan rayuwarsa sai zama baya mallakan komai sai manzo Allah ya ya ya dauki wannan bawa ya je ta da shi dirhami 800 yace ka ka ni tawada su da iyaki ka zama ka sauka na talaka قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن عطاء عن جابر قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يسير الله يا سامو labari cewa anna rajula min ashabihi a'taqa gulaman wani cikin sabban da ya yarda wani yaron an dubure bayan ce yini bayan mujabbari ke lam yakul lahu malu ghayruhu ghayruhu ba shi da wata dukiya sai nan. Baba abu bi samani bi atrihan sai manzo Allah ya sayar da shi bi rahmi dari takwas kuma arsal bi samani bi ilayhi ku kai maka kuɗin ya wadatu babu man lam yasri bi ta'ani man la ya'lamu fil umara'i hadisa imam al-bukhari yace babu babin da ke bayani wanda bai kula ba bai damu da suke suke sukan da ake yi kan wanda aka nada ba ma'ana manzon Allah ne yana da wani yace wani ne gwamnan shine amirin sai ana ta kuka eh wani kaza manzon Allah yace ya da wani amma duk da yake mutane sai kuka shi ne Imam Bukhari yace matukan mutum ba a san shi da wani mugu ko sharri ba duk soke soke mutane ba zai sa hana nada shi ba kuma duk soke soke mutane ba zai tafi ne a cikin shi ba sai dai in an san cewa abin da suke faɗa din nan gaskiya suke faɗa haka ne ba mutumin kirki ba. amma har aka tabbatar da wani mutumin kirki ne tabbas duk soke soke mutane za su bai kamata a taurare su ba a kula da su ko da wani in ba haka ba za a zama lafiya da duniya ko mala'ika ka kawo kana da ka kawo kace shine wani zai ci a cikin da ba shi ba shi ce nan ana da dan mutum al'amura suna tafiya mutum ɗaya ɗan taru ko mutum ɗaya ko shakkenki ko mai shi baya su kuma saurare ina adalci ina hankali ina addini duk abin da mutum ya kawo koke koke ka hujja ka babu hujja shi ke nan ba ma sai an kirawa ne ba je ka ba ka bata mu eh, mu ma muna da hankali amma duk wani na da gata ya kirkira ɗaya ya ya ce eh, to ai wani ya faɗa a kike da sai mai sai mai sai hana mai قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال اتي سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول يتي ناجي عبد الله بن عمر الله يجل سيرا فدر سيوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من ذا الله يشير صحابي بتاليا سوجوجي لأكيس وأمر عليهم أسامة بن زيد yace Usamatu dan Zaid shine amirin shine shugabanku shine jagora manzon Allah ne wa ammara alaihi ammara fi'lu madi fa'iluhu yarji'u ila man ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatu ila al-imara sai aka bi ana tuka ai wannan bai dace ba ai wannan bai cancanta ba ga suwa ne ga suwa ne وقال يا من الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون تطعنون في إمارة أبيه من قبل in kun yi suka kuna suka bai dace ba ba shi ne dace ba ba shi ne ke da gata ba ba shi ne wani ba ga suwa ne ga ce ai far gabanni shi ma da nan kada ubansa kun yi suka haka amma ni ba shaurare ku ba gaskiya nake bi kuma na sai a dole ba gaskiya ba zan shaurare ku wa aimullahi manzo Allah ce na rabi da Allah in kana la khaliqan lil ima wallahi ya dace sai na tura shi wa in kana lamin ahabbin nas ilayya wallahi shi wannan uban yana cikin waɗanda na so a cikin duniyar nan wa inna hada lamin ahabbin nas ilayya ba wannan kan yana cikin waɗanda na so bayan uban ko je kada ku ce soke ku da surutu ku da komai ba zan shaurare ku ba tunda gaskiya nake nema kuma na santa duk abin da ya zo ba gaskiya ba zan shaurare ku ko daga ina ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ko dan da aliyu aka yi aka yi su idan an kuci mutum da aika da ya ga ainihin baka ba wani wallahi dan adam zai ga kare gari ba haka yasu biya bai rufu da kamar manzo ne gaban nan maza Allah ya mutu yace zai ko ta kai hakuri kaka ba ta nan dan adam da kake gani Allah ya kale shi ne yanda yake gani kana so sai ya ma yanda kake so aka ce hum lam yuwaffu lil ilahi bi haqqihi aturidu tawfiyatan wa anta hakim Allah da ya halitta dan adam basu ma su bi Allah yanda yake ba sai ka ce sai dan adam ya ma yanda kake so sai to me maganin wannan a gurgu a gurgu ne yana da daɗin zuwa ɗaki yana da ɗaki amma daɗin da ke ciki ne Allah ke inna Allah ma'a an cuce ka eh kai hakuri ne ka tabbatar da Allah na tare da hmm. Allah ya ce wa maril zalimin min anzar wanda ya zarice ka Allah ce ba ya taimako sa ba ya tare da shi idan Allah da kai da shi wai kasara amma yaushe imani ka da hankalinka za su kai ka fahimci haka Allah ce inna Allah ma as-sabirin ma'ana ka tabbatar yaqinan dari bisa dari ran da aka zalunce ka kai hakuri Allah na tare da kai to Allah na tare da kai kuma wa'isa Allah ya ce wa malil zalimin min ansar يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر الظالمين باسل الله بزيت نبي الظالمين باسل haka ce kuma yau matubla sara'ir ranan da za a baje a sirai ko mace su to tubla sara'ir ba abin da zai kuya fama lahu min quwwati wala to Allah azali ba shine abin sosai باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة باب لك بيان وندي كدايا قوة اللوكتي لج أي عوجا فكتتو قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكه يحدث عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الرجال إلى الله الألد الألد يكي wanda yake cikin wanda Allah ya fi fushi da shi shine mai tsananin jayayya babu yake wani babu hakimu in hakimi ko mai unguwa ko dagaci ko sarki ko gwamna ko shugaba in yayi hukunci bi jawrin da zalici au khilafi ahli al-ilm ko malami yi fatawa sabanin abinda malamai suka sani ma'ana fatawarsa ba gaskiya bace hukuncin da aka zartar ba gaskiya bace fa huwa raddun aka ce ba za a karba ba har abada kowane ne ne shi kuwa me ce ka ya imam al-bukhari ka ce duk shugaba ko gwamna ko sarki ko hakimi ko mai unguwa da ya yi hukunci na zalunci ko duk wani malami duk inda ya kai ya yi hukunci da zalunci malantarka mulkinka darajarka ɗaukakarka ba za ta sa hukuncin da kai ya zamo gaskiya ko tabbatacce ba fa huwa rajul man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rajul ai mardud to za mu gani menene hujja ce hujja Imam al-Bukhari da ya faɗi haka إن شاء الله قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Khalid Khalid ibn Walid wanda ake ce da shi Saifullah daraja ta kenan kai cikin sa kenan Khalid ibn Walid ba inda bai shiga ba cikin yaki wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mu'ta yace wane ya dauki tuta ya dauka ya dauka sai manzo Allah ya da aka aka ya dauka aka ya dauka aka Khalid Walid ya kware a cikin yaki ya ga yadda ya kamata yayi ya tsirar da rayukan musulmai wani lokaci shiga din ba jarumtaka ba da mm. kai ɗan uwanka a halaka su a kashe su ba jarumtaka ba ka san yadda za ka yi ka tsirar da su shine da sai danki tuta eh, yana da kansa kenan mm. ya tsirar da musulmai ko aka yabe shi ba haka bane Khalid ibn Walid yace kaito Allah wadaran matsoraci mm. yace ba inda bai shiga ba duk wani wuri mai hadari sai da na shiga yace duk sa ba inda babu miki su kan maji ne tarin kofi ne ne ne ne ne ne amma duk ba su su ba yace ga shi nan ni da na shiga waje kaza na yaki na kisa aka jin mini jikina jin ne amma ga shi yau ina kunce kan tunce da ta zan mutu kamar yadda tsofaffi ke mutuwa yake tir da matsoraci tsoron ka baya hana ka mutuwa karfin halin ka baya sa ka cikin mutuwa radda Allah ya sa mutuwa ta zo madashi ke yake fa ha ana la amutu kama ta mutu ajaiz mai kama ta mutu ajaiz ce gani nan yanzu na zo yana kwanci wai kan shimfiɗa su zai to wannan jarumi na ya shi manzon Allah ya aike shi manzo Allah aikar da yake da yake ka je ka yace su ko ka tuci ba a'a je ka ka ce musu karbi musulunci abinda aka aike shi ha wa hawala sanad qala wa haddathani nu'aymun قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال يتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة manzo Allah ya aiki Khalid ibn Walid unguwan jazima ta jazima a unguwan su a kauyen falam yuhsinu an yaqulu aslamna da Khalid ya je musu sai suka ce saba'ana saba'ana suna nufin mun karkace mun karkato daga bautan gunki mun karbi musulunci ba su fari kalmar da Khalid ya santa ya saba da ita ba sai Khalid ya fahimci kuskure sai ya fahimci cewa cin musulunci ba su karbi musulunci ba fa qalu saba'ana saba'ana da mun karkatu mun karkatu ma'ana mun karkato mun bar shirka mun karbi musulunci sai Khalid ya fahimci sun haka ala Khalid yaqtul wa yahsin wanda ke saba'ana sai a sare kai saba'ana aka saka ma waɗansu aka sare wada fa'a ila kulli rajulin minna asira Me ya ma wanda ya kama aka kashe wanda ya kashe wa'anda su ribatattun yaki sai ya raba ma sauran wanda aka je tare da su wa amara kullu rajulin minna an yakula asirahu sai ce kowanne a cikin ku ya kashe ribataccen sa wanda aka bani mai riwaya yake fa qultu wallahi la aqtulu asiri wa la yaqtulu rajulun min ashabi asirahu kace wallahi ba zan kashe shi ba kuma duk ne na ba zan yi kashe shi ba sai mun je mun ji me kike gaskiyar magana fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai muka je aka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ka aika gwamna kai ka aika shi ka amince da shi ne amma ga abin da ya je yayi ya ji na da dukiyar yana wahal da su ba ta masa kaza suna wahala ya goyi bayan shi wane ne ba za a goyi in gaskiya ake ku ba za a goyi bayan shi kuka ce ya manzon Allah ga Khalidu da aka aika shi wurin Bani Jazima su ka ce saba'na saba'na sai Khalid ya fahimci akasin abin da suke nufi sai ka kashe su fa qala da manzo Allah ya ga ai kuskure sai ce Allahumma ya Allah madaukakin sarki inni ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abra'u ilayka mimma sana'a Khalid اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين قلت يا الله من أبو سلفي نينا برنت لأيك خالد بن الوليد يي فانينا ساكي والنبع دكتور الصديق أما ليس إجتهادي يي ba shi da laifi ba shi da zunubi amma in mutum ya irin wannan zai biya hakkin da yake ya dangaci dukiya mun hmm. gane ko amma hakki na Allah madaukakin sarki idan shahada Musa'iru mujtahid fa ahta'a falahu ajrun wa hmm. wa khata'uhu mardud qawlan wahid hmm. sai manzo Allah ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid haka ake nema duk wanda ya aika gwamnoni ko ministoci ko kwamishinoni ko chairman chairman ko daraktoci ko menene kada a ce ai an zo ne a ci tare ko an zo ne ai kaza a'a kana aika ku sai ka kalli ai aikin ne suka yi mutane na kurtaka sai ka ta mu. mun zo kan mulki ne don mu gyara bayan Allah don mu taimaka ma al'umman Allah muna da titin kasan mu mutum ɗaya iya galabai ta cikin kasan nan sai Allah ya tsayar da mu shi yasa ku taimaka na ne taimaka min za ku yi mu tsira daga duniya har lafira ba mun zo ne kowa ya cika jakarsa ba kowa ya cika kantinsa gida da waje ba ba mun zo ne kowa ya ji daɗi ba jin daɗi yana lafira باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم أبو البخاري كده tunda muka fara wannan littafi mai yana da albarka tunda muka fara wannan littafi wallahi duk wata munasaba da ta kama sai kaga Imam Bukhari ya zo ciki kamar jira a kai ba gaggawa a tsere ba a jinkiri duk wata munasaba sai kaga ya dace lokacin ake karanta mai Bukhari saboda Allah ya kafa hujja akan kowa inda baka sani bane yanzu ka sani yace babu mm. al-imamu ci qauman fa yuslihu bainahum mm. shugaban kasa sarki gwamna zai tashi ya je wurin mutane da yaji abu ya faru ya yi sulhu tsakanin ya je jatta tsakanin ya hana zalunci ya hana fitina saboda ga'iman zaman lafiya addinin musulunci mm. ne ga munan a Madina yanzu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sallar azhar sai ji wata unguwa wata kabila an tashin hankali bai ce a ji a kafar su ba ya tashi da kansa ya je saboda samuwarsa a wajen zai sa komai ya ce rafa sa'an nan ya ce tsakanin da kowa ya hakuri kowa kaza kaza kaza kaza ba abin da ake tafi zaman lafiya wannan rayuwa ba ita ce nan ba lahira muna da sakayya kaza ku yi hakuri sa'annan kuma a wannan hali da ake ciki tare da manzon Allah ya je sulhu sai mu samu kanmu kuma ga mu da manzon Allah da sayyidina Abubakar a cikin masallaci kuma ana sallah mm. ga sayyidina Abubakar ya zama liman ya dawo mamu ga manzon Allah ya shiga sallah ya labari kuma amintacce ne duk wanda Imam Bukhari ce haddathana fulanun ya tsallake gada kakka bata lokacin ka قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سعد بن سعد السائدي قال يكي كان قتال بين بني عمرو yaki aka samu faɗa da tashin hankali tsakanin kabilan bani wa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya iso headquarter kenan ko a cikin Madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majalisar ɗinkin duniya har da lahira sai labari ya zo فصلى الظهر كما قال الله يصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم سيتاكي دي دنيا يصلح فكاني فلما حضرت صلاة العصر من الله باي صلى الظهر يجينا صلح kan ya gama sulhun ya dawo sallar la'asar ta kai ladan ya yi kiran sallah bilal kenan a lokacin da in ba liman ladan shine komanda in chief a cikin masallaci sai ladan za mu ga kalmar da mai riwaya ya faɗa hatta hadarar salatul asr fa'azzana bilal abu bilal yayi ne wane ne bilal bilal za wa ne sai na baka ya sai sai an taki sai na umar ya ce sayyiduna a taka sayyidana shugaban mu ya yanta shugaban mu sayyiduna bilal bakin bawa ne aka sai shi aka yanta shi amma bai har ya zama shi ne mai kira sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin sallar na ya kai sai kiran sallah wa aqama sai ta da ikama wa amara aba bakri وأمر بلال أبا بكر أمر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير يرجع إلى بلال أبا مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وبكر مضاف وأمر بلال أبا بكر وتقدم سي بلال يأمر يأمر أبو بكر yace abubakar kai mana sallah in ba haka ba abubakar bai sai gaba ba tunda bilal shi ne mai kiran sallah shi ne mai tada ikama to sai wanda yake ya shiga ba ya shiga ba tsari addinin musulunci ba wanda ya kai shi tsari boko ke kawo mana wahalhalu da zalunci shi sai fataqaddama sayyidina abubakar sayyidina abubakar a lokacin da aka tada ikama sayyidina bilal ya sai suna bakar ya sai sayyidina bakar shine sani sunai in huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana shine fasidku fil ghar was-siddiq lam yarma amma da aka tada ikama bai sai shi gaba ba a lokacin wanda ke da ikon ya ce wani ci gaba kai sallah shi ne bilal ya ce wani shiga gaba kai muna sallah shi ne amur umarni ya bashi sai sai na abakar ya shiga bai fara sallah Allahu akbar in ba maliki ne ai ba zai do auke su sai ba ko an kuma dan sunna ne ba zai ba zai ba فتقدم في الصف الذي يليه سيتجبى أتكين صفن بكي آه فتقدم سيدنا أبو بكر يتجبى ya zama liman Allahu akbar ana cikin sallah hmm. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah ya dawo daga inda ya tafi kuma gashi an fara sallah wa Abu Bakr fi salati Abu mubtada ismu al waw yabda an dhamma li annahu min al asma' al wa huwa mudaf Bakr al mudaf ilayhi fi salati jar wa majrur khabar wa كائن في الصلاة وأبو بكر كائن في الصلاة أو مشغول في الصلاة duk wanda ka kaddara yayi laula al-halq wa laula al-mahdhufat arafa alhali manzon Allah ya zo manzon Allah ya zo tiryan tiryan tiryan tiryan ya zo sai samu na Abubakar yana gaba yana limanci yana sallah sai manzon Allah ya zo shigo sahun farko Allahu akbar ya zama me mamu eh, inda abu yake babu girman kai ba komai inda abu yake ba a nunawa inda ana ce da kaza da kaza to babu ne ake so a ce da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiga cikin sahu Allahu akbar eh, yana sallah shine shugaban duniya da lafira a hasiruhu mus inna aishata alkan fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyid ba haka bane wa qaddamatka jami'ul anbiya biha dukkan annabawa da suka gabatar da manzon Allah da ya sa yin raje amma da manzon Allah ya tarar da sayyidina Bakar yana ce sallah sai kabbara ya sallah yana mamu sauran jama'a da suka ga haka sai al'amari ya mutu wahala ga na bakar na sallah ga mai abu ya zo kuma na bakar bai san abin da ake ciki ba kuma suka ce na bakar yana sallah baya waiwaye shikenan gyaran murya ya tashi kenan tafi ya tashi kenan ana kai yaya na bakar zai yi na bakar ya ga al'amari ne baya fikewa ya ki tsayawa sai wayi wayo haka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallah sai na abakar ya yi karambani ko bilal ko eh na karambani ko bilal ko su to me ce hujjan ku ba wanda ya a ina jama'a ta fada أليس nan a cikin hadisin abin da ke tabbatar da cewa ba su yi kuskure ba su yi karambani ba da manzon Allah ya zo sai na bakare wayoyi ganki sai zai jawo ba shi manzon Allah ke bi ci gaba tsaya inda kake ci gaba da sallah eh, manzon Allah ya tabbatar da shi ko bai tabbatar da shi da na abu ya ga tafi baya bi ana kai ana tafiyar yadda yaya za a yi dai a liman ya san wani abu ya faru ya ga abin ya kici ya kici yawa sai wayo wayo sai ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai jawo bashi manzon Allah ya miki sai tsaya ka ci gaba da sallar ka ci gaba wannan na nuna cewa manzon Allah ya yarda da limanci limanci wa ya sai na bakar ya saurayi na alhamdulillah Allah na gode alhamdulillah Allah na gode ma'ana wannan tsayi wanda abakar ya yi wurin ba dai ya ci gaba da sallah ba ne, dan ya gode ma Allah manzon Allah ya yarda da limancin sa akwai bambanci tsakanin cewa manzon Allah ce je ka kai ma mutane sallah manzo Allah ba shi da lafiya ne ko ba shi da dama ne sai sai ka kai ma mutane sallah kai ma mutane sallah ba kai ma manzo Allah manki ba darajar ka bata cika ba amma yanzu ga manzo Allah na mamu kuma ya yadda Abubakar ya yi masa limanci sayyidina Abubakar ya rasa murna ina zai sa kanki alhamdulillah alhamdulillah Allah nagode Allah nagode ni manzo Allah ya yadda da limanci da yake da ci gaba da ya gaba godiyar Allah sai dawo baya liman ya dawo min manzan Allah da ya ga na bakar ne da gaske ke ba zai iya yin sallar nan ba wata gina zai a kabli da baji sai a yi kabli da baji ba haka bane duk sa'an da kaga abin da ya fi karfin ka sai ka ga makarkata sai kuskure an ka ba da labari lokacin da muke Madina malik abdul aziz uban wa'annan sarakuna mutum ne su addini ne da ne suna cikin tafiya sai lokacin sallah ya kai suka tarar da wani mutanen kauye ne limanin sai yana fasa sallah mutum limanin kauye yana karatu zai kai dariya mm. ayoyi zai ta kawo karatu ya aka yi ya shigar da su haka nan <laughs> su kuma da zuwan sarki suna zuwa babu suran addini ba a rena kowa ba mm. sai su sai kabbara ya limami yana gani sarki ya shiga mamudu ya da aka yi sujjada sai sake shi haka saura aka yi tasbihi har aka gaji liman sai dago sai dago bai dago ba sai ne suke karbi hali suka dago sai suka gaba liman ya fi ana ya ga abin da ya fi Sai na abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga daga gaske na ba ka rike ba su iya yin sallan ba ya dawo daga baya sai manzo Allah ya ci gaba ya zamo mu ya zamo limami sallah dai an samu limamai nawa limamin farko ya zamo mai mamu mamu da farko ya zamo mai sallah ta yi ko ba ta yi ba ka ce ba ta yi mana maka gani a ce ka'idan ka ya saba ma wannan ka gani فتقدم في الصف الذي يليه لمن الله يزيه صلى فهم لك قال suna القوم متاني سنة تتاتي سنة تتاتي ya أبو بكر يسمون أبو يافارو وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم ينتفع حتى يفرغ سوف في حال أبو بكر فوجيه في صلى فيا ويوي حتى يسلم فلما رأى أي التصفيح فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه in kafata da ya gani tafin ya yi yawa tafin ya ana buga ana sai ya waiwayo fara annabi sallallahu alaihi sai ya ga manzon Allah na kai bayan shi yana bin sallah فأومع إليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه به وأومع بيده هكذا كثيرا وكثيرا وكثيرا ولبث أبو بكر هنا يحسن يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم في سيأتلو كثير yana gode ma Allah cewa manzon Allah ya yarda da shi ya shi ya ci gaba ya limanci kuma masha al-qahfara sai tafiya a hankali ya dawo da baya فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم لما الله يجا ابن سيدنا بكر da gaske ce ya dawo baya sai manzo Allah ya ci gaba fasanna annabi sallallahu alaihi wasallam bin nas sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mutane sallah aka cika sallah walamma qada salatahu da manzo Allah ya sallami sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum manzo Allah ya da sallah qala sai يا أبا بكر يا حرف نداء أبا منادى منادى مضاف إليه وهو بكر مضاف إليه يا أبا بكر ما منعك إن مات إليك ألا تكون مضيت يا أبو بكر me ya hana lokacin da nake ka tsaya me ya hana ka tsaya ka ci gaba da sallah din me haka me ya kawo haka sai لم يكن libni abi quhafata هذا تواضع an لم يكن yakun بكر لم يكن لابن فلان a bai kira sunan shi ba bai kira sunan uban shi ba ya kawo alkunyarsa ya kawo lakabin uban shi yace lam yakun libni abi quhafata an ya umman dan abi quhafa bai ce abubakar ba saboda sunan abubakar din nan yana da daraja dan kuka ce abubakar siddiq zai zo shi kuma shine fasidku fil ghari was siddiq lam yarid yake lam yakul libni abi kuhafa yace dan abi kuhafa bai isa ya yi manzon Allah limanci mun ga tawadu an da kaskantar da kai da kankan da kai gaban manzon Allah ji lam yakul libni abi quhafa an ya umma nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya gama jawabinsa wa qala lil sai manzo Allah kuma ya faɗa ma sauran mamu jama'a da aka yi sallah idza nabakum amrun falyusabbihu rijal wa yusabbihu nisa yace to daga yanzu in wani abu ya faru maza sai su tasbihi sai subhanallah mata kuma su za su yi sai su tafi tafi in ba za su hada tafi tafukan su guda biyu ba wai in kai tafi haka ma akwai alaman daɗi a cikin sai ta ɗauki Eh, don ta sanar da kai cewa liman kayi kuskure kai gyara mun gane ko babu yace wani babu yusahabu lil katibi an yakuna aminan ana so sakatare dije zama amintacce ne hankali kuma amintacce za mu ga zamu ga sakatare eh babu yustahabu lil kafiri ko me kace akwai ne amina da ko eh? babin da ke ake so sakatare zama amintacce kuma ne hankali kada ya zama wawa kuma kada ya zama ba shi da aminci ba da amana na sirrin daula ke fita na sirrin kasa ke fita na al'amuran din ke fita قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابو ثابت قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن الصباح عن زيد بن ثابت قال بعث الي ابو بكر زيد بن ثابت wani sakatare kenan ko sakataren majalisar ina kenan wannan sakatare na wannan kujerar tasa za ta yi aiki har lahira amma in ka busa kaho duk sakataren majalisar ɗinkin duniya ko su ne ko kwafi ko kowa ne ne matsalar ta kare amma wannan sakataren ta naka kujeran za ta yi amfani har lafiya shine zai ɗan sadiki shine sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ke rubuta wahayi shi sakatirin nasa me yake rubutawa ayoyin alkur'ani jibril ya zo ya faɗa manzo Allah ya ce wa da rubuta ai ka san ko tun daga duniya har lahira wani sakatire ya ga wani sakatire zai da dan sabi da yace sayyidina abubakar ya kira ni بعث إلي أبو بكر بمقتل yamama." Wa وعنده Umar yace da aka yakin yamama aka kashe alaran momi mahaddisan alkur'ani khalifa ya ga cewa mahaddasan alkur'ani ana kashe su wannan aka in suka zo suka kare ya za mu yi mu samu tabbas a cikin alkur'ani da ke hannun mu? sai na umar na zaune wurin khalifa sai na bakar na zaune aka ce aje a kira zai wa indahu umar fa qala abu bakr sai khalifa yace inna umar atani yace umar ya zo min fa qala yace al qatla qad istaharra yawm al-yamamati bi qurra'il qur'an khalifa na zaune sayyidina umar yayi tunani ya ga cewa an kashe mahaddisan alqur'ani ya kamata a tara alqur'ani waje ɗaya. kada ya zamo cikin kirje su suka haddace su suka mutu shi ke na harrasa sai khalifa ina ganin a tara alqur'ani halifa ya gaishe wane ni ni abinda manzon Allah bai yi ba sai na umar ce haka za a yi shine daidai a je a aika a kira sakatare kowa hakkinsa sai an ba shi sun a zauna lafiya sai na bakar ya fi zaidi sai na umar ya fi zaidi amma wane ne ke rike da makami shi da su ba haka bane in ba haka ba me yasa za su aika a kira shi وإني أخشى أن يستهر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب القرآن فيذهب قرآن كثير يتي عن كشي لا صور كان كشي سو أبو أرس القرآن وإني أرى أن تعمر بجمع القرآن سيدنا عمر يتي إنا غني خليفة كالساعة أثار القرآن قلت يا خليفة يتي كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة شيء يتي كيف كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دمي تتاكا يا يا ذا أين يوانا أبن من ذا الله بيه halifa ba cewa aka yi ka kawo addini ba ba cewa aka kai ka kawo ba cewa aka yi ka kawo sharuɗai da rukunai ba ba ce aka yi ka kawo bid'a a duk ba abin da aka ce kai alqur'anin nan da ke wannan izifi na nan wannan jiz'i na nan wannan haya na nan wannan ya haddace kaza a tara su dai daya yake shiru da manzon Allah bai yi ba yaya za a yi ni nayi Fakala Umar huwa wallahi khairu sai na umar yace wallahi abinda nake aikin ne ce alkhairu فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى عمر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بيقول بس نتي آآ آه آه آه na ce a a yi haka za a yi har sai da Allah ya bude zuciya ta kirji na ina ji sanyi na ji cewa lallai wannan abin shine daidai Kala Zaidu, zaid dan sabi sakatare yace qala abubakar sayyidina abubakar yace in wa innaka rajulun shabun aqil khalifa zai ce kai Zaidu kai saurayi ne matashi kuma mai hankali mm. kai saurayi ne matashi kuma mai hankali rayuwarka duk ba ta saka su cikin bol bane ba wasanni kake yi ba ba bata lokaci kake ba abinda rayuwarka duk kace kake tafiyar da rayuwarka alqur'ani sunna addini shi sa kana da hankali la nattahimuka ba ma tuhumaka, ba ma zarginka قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم kai ne كيني سكتر من الله كيف rubuta تامس وحي abinda khalifa ke umarninka fatakabba alqur'ana fajma'a an ba ka umarni daga ina daga darul khilafa wajen wa sayyidina abubakar khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Yake ka bibbi inda duk ka san akwai aya ko sura ko cikin kirjin mutane ne ko cikin akan sinci akan yanki ne akan dutse ne akan fata ce tattara su a jera su waje a hada su waje daya ya zamo shi ne marji'in musulmai kada yanzu wani ya haddace alkur'ani wani ya haddace aya kaza duk an kashe sun mutu sun tafi ya za mu mutara alkur'ani zaidu abinda khalifa ya baka umarni kenan ka je ka yi yanzu aka ce maka ka zo zo ka je ka yi lafta sai ka sai ka da gudu Zai ka yi wa'azi je ka duk inda aka kira kai da kana son a ce ka ji kowa ka iya ka iya sai rayuwa ta zama hayaniya da rudani ba wanda ke da zama yi karatu ko na zama yi lafta yi wa'azi a je har aka rasa da ake turawa na wasa da hankalin mutane duk lakcocin da ake shiryawa makirce-makircen yahudawa akan musulmai ai wannan kai tsaye ne wa yake kai bincike cikin makirce makirce ne wuda akan musulmi duk inda ka zama tura ya ɗora ka ka tabbatar da ba nan ake neman ka ba da ba zai ɗora ka nan ba makirce makirce yahuda akan musulmai cikin zamanin manzon Allah ake kuma an gama magani haka Allah ce la tubla wan nazi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا رنسوا الله والله يقول لنصارى لشكيتي لكن بذات برضو بحر أنا بحر زاجي زاجي قل قل ما كنت ما كنت فإن كذا من منزل الله في حر فإن منزل الله أنبس بذات بقيمة لين كيوانين أما منين ما كان هو النام لكتوتي bata lokaci wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur ku yi hakuri ku tsoron Allah duk abin da suke yi wallahi ba zai kushe ku ba wa in tusibkum hasanatun uku. وإن إن تصبكم حسنة يسؤه وإن تصبكم سيئة يفرح وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الله ناكي ويدن تك أبند أمريكا دا إنجل دا روشي والله ba alloli bane dan alista ne na Allah sai Allah ya ga dama فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله بيتي ذات دينا با يسا جب بنتكيكم ما بيسا دينا با جب بنتكيكم إن كو غانو سن تاشي نان كرا تاني سن تفي إن باسا كو غاني جو binciken ne za ku yi binciken da za a yi makirce makircen da musulmai ke yi makawunan shi ne abin bincike makirce makircen da musulmai ke yi ma ɗan ujunan ne abin da amma na yahudu da nasara an gama ka fahimci addini ka sosai ka yi adalci kar ka yi zalunci ne ka ji tsoron Allah Allah ya gare ka sai abin da suka yi ba zai yi ba da kake zan kana zaune lafiya so haka su so suke a ganka kai ma Najeriya yanda ake kawo Burundi cikin first life kai ma Najeriya Allah shi ya rana a kawo ka cikin first life ka waye gari ba ka ba matar ka ba uwar ka ba yar ka ba kowa ba ka. abin da suke so kenan kuma da ikon Allah ba za su gani sai su sa sai su zo su rufe idanunsu makirce makircen yahudawa akan musulmai ma makirce makircen yahudawa akan musulmai wannan ba za su daina ba ka bincika ko ka ka bincika aka ce in tattaku wa tasbiru la yadurkum kaidahum shay'a fa inna zalika min azmi al-umur ba ka jin tsoron Allah kai rashin fahimtar ka da addini da rashin tsoron Allah ka da rashin hakurinka shi ke sa duk abin da suke sai shafe ka saboda baka bisa ka'idar da shari'ar ta sai to me za a bincika binciken da za a yi ma kirce ma kirce da musulmai ke makawunan suke ma yan uwansu musulmai shine ke cutar da su zairu dan ta aka ce sai da aka ba shi sashi shugaban kasa ko shugaban duniya yake kai matashi ne mai hankali ba ma zarginka kuma kai ne sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umurnin da muka baka duk inda ka san akwai alqur'ani ka je ka taro mana mun ji jawabin da zai bai bayar a wannan abubakar ya fara ma zai dan sabi jawabin da zai bayar sai ce me yake wallahi ya sun ce na dauko da na da goron dutse da aski ba gammo kuma cikin tsananin rana na April ya fi min sauki da wannan aiki da da sun ce na je na ɗauko dala da goron dutse a tsakar kaina kuma da as ba gammu kuma cikin tsananin zafin rana yace wallahi wannan ya fi min sauki da wannan aiki da suka dora mu kala zaid fa wallahi na rantsa da Allah law kallafani naqla jabalin min al-jibali ma kana bi asqala alayya mimma kallafani min jami'il qur'an ba haka yana ba qultu sai zai sakatare ce wanda aka bashi darajar da babu wani sakatare ya samu sai ce kaifa taf'alani kaifa ismul istifham kaifa taf'alani shay'an lam yaf'alhu dan me za ku aikata da kai abubakar da kai umar abinda manzon Allah bai aikata ba me take hujjan me dalilin da za ku abinda manzon Allah bai ba eh kama kala abubakar ba ka yi faɗa musu ba to amma lokacin zai biya manta da cewa manzo Allah ya ce عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومودسات الأمور da aka ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin iyyakum wa mudasatil umur abinda khulafa'ur rashidin suka kawo ba zai shiga cikin mudasatil umur ya manta ko sai a tuna masa ko شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول وكيف لا يفعلان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالذين من بعد ابي بكر وعمر فانه من باب الذكر ذكر فرد من افراد الفرد من افراد العام بحكم العام يؤكد ولا يخصص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي المعلوم بالضرورة من الدين أن الخلفاء الأربعة هم أبو بكر عمر عثمان علي هم خلفاء الراشدين بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر وكيف هذا الحكم هل هذا الحكم ناقض للحكم الأول فيكون النص على ابي بكر وعمر باخراج باستثناء عثمان وعلي اجمع العلماء على ان ذكر فرد من افراد العام بحكم العام يؤكد ولا يخفف معنى ذلك زياده التاكيد في ابي بكر وعمر مع دخول عثمان وعلي kaifa taf'alani yaya ba za su aikata ba manzon Allah ya basu su lafiya manzon Allah ya ba su izini yace alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di ku yi riko da sunnan khalifai shiryayyu bayana azu alaiha bin nawaji ku yi riko ku ciza da hakoran sunna ta ko sunna abubakar ko umar ko usman ko ali a cikin zancen su babu wanda sun bid'a kisa duk wanda zai kafa hujja a ayin abinda muke yi kun ce bid'a ce to jami'ar qur'an ai kuma bid'a ce baka fahimci la tatazawwaqu sirra shari'a fa inna aba bakr lan yabtadi'a abadan limaza li'anna lahu li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu rukhsa عمر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رخصة السنة التي سنها أبو بكر يؤمن بها لا لن لا ولن تدخل في البدع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي لم يستبد ذلك فقال وسنة الخلفاء الراشدين هذا نفس في كل أن كل ما يفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما لم يناقضوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سنة تتبع ليس لأحد أن يحتج فيقول إننا نبتدئ لأن أبا بكر أو عمر ابتدأوا نقول لك إنك لا تتذوق ولن تتذوق سر الشريعة فإن أبا بكر ليس من أمله البدعة إنه رخصة في يده ومع ذلك أنكر على نفسه yana da izini ya yi ya aikata amma sai da ya maka shi inkari dan me zan abin da manzon Allah bai ba kuma ya san manzon Allah ya ba shi izini ba haka bane زيد بن زيد بن ثابت دم لا يقي بن من ذا الله لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد به ما قال ابو بكر هو دليل الفصل مبتدا على النار مبتدا والله خير جملة دخلت بين المبتدا والخبر القسم هو خير فلم يزل يهص مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر ابي بكر وعمر zaid ya ce in na faɗa abubakar ya faɗa har sai da naga cewa lallai abinda abubakar da umar sun gani din nan shine daidai sai ni ma na yarda da haka abubakar na aka ce masa dan me zaka abinda manzo Allah wa ya isa ya abu a ce bai ce ba za a ce mishi dan me yayi ba yace sai dai ayi shuru ana kallon sai yana yi ba zai taba yiwuwa ba wallahi ba zai taba yiwuwa ba alqur'ani yana nan zukatan mutane yana nan rubuce wannan na da aya kaza wannan sura kaza wai an ce a hada sai da aka tambaye su me kike hujjan za ka kawo sharuɗai da addini da komai kuma ka ce wai a'a kar a ce maka dan in an waye gari lahira me za me za mu fada gaban Allah me za yaya za mu yi wajen Allah madaukakin sarki yanzu Allah ya kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi wasida da manzanci sosai a dauko zuwa abuwa na aiki da su manzo Allah ya kawo mana rukunan addinin musulunci guda biyar ne duk wanda ya aiki da su ko kana so ko ba ka so shine dan uwanka musulmi kai ka zo ka ce a'a sai wanda ke kungiyar ka ko ya tashi wa'annan ne dan uwanka a ilahun Allah a nabiyin ma annabi a risala ba da risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam adinun ba da nabi ba ba da islam la wallahi kalla wallahi wa abada wa ra'aytu fi dhalika alladhi ra'aya sai cewa wannan ne daidai fatatabba'atul qur'ana ajma'u sai dai wancan unguwa ne ke tare da ku wannan ya ɗauko fata da aka rubuta aya a ciki wannan ya ɗauko dutse falalen dutse da aka rubuta a ciki wannan ya ɗauko bawon dabino bawon bishiyar dabino kuma bawon bishiyar dabino da aka rubuta a ciki duk wannan ce lokacin ba su da takardu abubuwan da suke rubutu kenan kan tsumba ne kan fata ce kan dutse ne ka ce yanzu Allah ya baka biro ya baka takarda ya baka komai karatu ya gagara ya fassara an rubuta maka komai ba a bukatar tsara komai karanta karatu ya fassara ya gagara ajma'u min al-asb min al-usbi والرقاء واللقاء وصدور الرجال ita sai naje ina tattara alqur'ani kan dutse ne kan kuma ne duk wanda ya rubuta abin da yake gidanku ina aka rubuta kan ko na aka rubuta kawo sai a rubuta sai a bar masa فوجدت آخر سورة التوبة sai na samu karshen suratul tauba جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة أجي أكاو وانا آية kai wannan aya ko tura da ka haddace kake kawo waye sai da ka kai kai ba za mu dauki abin wajenka ba wani na da wannan kaza wani ya ci kaza wani ya ci kenan sai a tabbatar sai aka je aka samu wannan laqad ja'akum wurin mutum daya kuzaima Kuzaima kuma wani sahabi ne kowa sun an san Huzaima wane ne Huzaima a ah, ku Huzaima shi da sahibi ku Huzaima a eh? wani sahabi ne da manzon Allah ya bashi digirin girmamawa ce, kai ki ce, kai Huzaima kai kadai sai da ka yi daidai da sai da mutum eh. ba hudu ya ce manzo Allah na bin ka shi. manzo Allah sai na ji ya ce ne wai ke da guzai na ke ni ne ke manzo Allah ya ji haka har kawai da lokacin manzo Allah ya ji haka manzo Allah sai Haka aka gama manzo Allah ce guzai ne ina ne shi wai ke ya kai ka kace ka zo mana da kalma musulmi karba kuma kai ƙarya abin da ka faɗa gaskiya kamar ka zo mana da duk abin da ne ne ba yahudi da abin da kudi ne nawa ne da IMF da yahuda da duk nawa ne ne ku bi sunna ku gani wallahi sai Allah ya daure muku ba IMF ba ko wane ne amma ai wasi da addini ai bata gari na sai an shiga kungi fiye da dukkan da kake gani Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan ce ya manzo Allah nayi shaida manzala ce lokacin fa da muka yi wannan da shi babu kowa kace ni ina na sani haka aka yi ya kai ka sani kace ka sauko mana da addini ka kawo mana addini daga sama mu yarda da kai mu karba lokacin mm. ta biya ba mu ne mu ba mu ina za mu sa kan sai manzo Allah ce shahada tuka huzaima ya huzaima da adilu shahada kai mm. sai manzo Allah ya bashi dan Allah wannan ba wali ba ne ina mun dole ka ga wajen sunan wallahi waliyi ba haka bane ina kungiyar hujja kenan da ta sa ya dauki wannan aya don Huzaima din da aka samu wannan aya wajen hmm. manzon Allah ya bashi daraja cewa shi kadai sai da su da mutum biyu hmm. a kan haka ba sai an samu wani sai da a kan wannan ayatun alkuhari da gibai ku zai maka kai ya wadatar kala fa alhaqtuha fi suratiha ita sai na shigar da ita na shigar da وكانت الصحف عند أبي بكر حياته وأن القرآن اللي أكا ربطا سنة من دار الخلافة ورد سيدنا أبو بكر رأيوة تكبع شيئا حتى توفاه الله عز وجل أرسل بردونيا ثم عند عمر حياته سيدنا عمر يدعو شيخ باشيئا رأيوة تكبع شيئا حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر فعلا القرآن يسورا ورنا نحفصة عمر قال محمد بن عبيد الله اللخاف يعني الخف <laughs> yi tura minti biyar da ke to amma wayannan mintuna guda biyar muna da bukatar dan yanzu hali da ake ciki ya kai limamai su alkunutu a cikin sallah wannan tsanani na mai da ake ciki da fitinan ne su ɗauke wuta su kawo su janye su ta su lalata al'amuran mutane kuma duk ganganci ne ake yi duk sai isa ayi alkunutu a mutu Allah ya yaye mana wannan abu da wannan hali da ake ciki wallahi duk malamai sun yadda cewa in musulmai suka shiga cikin masifa cikin tsanani ya halatta su alkunu alkunu ba sai cikin sallar asuba kadai ba ba ke masallacin ku kadai ba a'a duk masallatai duk limamai a zahar aka yi la'asar magariba isha asuba daga an dago daga raka'a ta karshe sai liman ya daga hannu yana yana yana Allahumma kaza kaza Allah ka yaye mana wannan hali da mutunci yana ta roƙon Allah mamuna amin wancan masallaci na yi suna idar da sallah nan ayi kiran sallah kuma suna yi suna idar da sallah wannan ayi kiran sallah ana yi haka za a yi ayi azhar ayi la'asar ayi magharba ayi isha ayi asuba shi ke na ashe ga Allah ya yayi na amma babban masifa shine Allah ya jarrabi mutane da masifa kuma su manta da hanyar Allah فلولا إذ جاءهم بأسنا تضروا ولكن قصد قلوبهم فزين لهم الشيطان أعمالا معنى الله كي ميحنا لو كتن سكفاتا تكن فتنة ba su yi kankan da kai sun gudu sun sheka sun dawo don Allah ba ana zargin su cewa dan menene to shi yasa ya Allah madaukakin sarki ga tafukan mu baina yadaika muna ranko muna roko ka dan girman zatin ka muna tawassuli da imani da muka yi da kai da imani da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli da kaunar da muke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar da gaskiya Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki Allah ka yaye mana wannan fitintinu Allah ka yaye mana wannan fitina Allah ka hore mana abin da za mu yi dabbojin masifu muruta ka za mu yi kasara talauci bakin ciki da gayyaran kamannu Allah ka kare mu Allah ka hore mana Allah ka sa albarka cikin sana'o'in mu Allah ka sa albarka cikin albashin mu duk wani mai sana'a na kirki Allah ka taimake shi duk wata mai sana'a ta kirki Allah ka taimake ta duk wani hali da muke ciki na kunci Allah ka yaye mana Allah mu madaukakin sarki ga mu gare ka Allah Allah kada ka kalli tafiye a cikin mu Allah ka kalli bayan Allah na kwarai a cikin mu sa'an muna mika kukan mu baki daya zuwa ga hukuma ta kalli halin da al'umma ke ciki kan titi yaran makaranta maza da mata manyan mutane za su aiki tsofaffi wata tana da ciki ta fito ba man fetur ba ruwa ba komai Allah ka tausasa zukatan shugabanni su kula da halin da mutane ke Allah ka yaye mana wannan hali da mutane Allah ka bamu albarka Allah ka bamu lafiya da zama lafiya duk abin da zai zo ya jefa kasa cikin fitina Allah ka yaye mana duk masu kulle kulle da su saka kasa cikin fitina Allah ka mai da musu da sharri su akan Allah ma ajna fi man hadai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sirif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la يعيد يعيب من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصيب تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم